A ranar 6 ga watan Maris 1957, Ghana ta sami 'yancin kai bayan shekaru 83 na mulkin mallaka daga ƙasar Burtaniya. Bikin wannan shekarar mai taken haɗin kanmu ƙarfinmu da manufarmu ya samu halartar ɗaruruwan jama'a daga ɓangarorin ƙasar daban-daban jami'an diplomasiya malaman addinai sarakunan gargajiya da masu faɗa a aji sai dai jam'iyyun adawa sun ƙora cewa bikin bana domin ga cewar su matsayin da gane ke ciki a yau ba abin da za a yi biki ba ne. Shugaban ƙasa Nana akufu ado a jawabinsa a wurin bikin ya tabbatar da cewa lallai ƙasar na fuskantar ƙalubale kuma sa na iya ƙoƙarinta wajen ganin ta magance matsalolin da ƙasar ke ciki. Today we celebrate the anniversary of the day we achieve the enviable status of becoming the first country in sub-Saharan Africa to be free of colonial rule. A yau muna bikin zagaye zagayowar ranar da muka samu matsayi na zama ƙasa ta farko a yankin kudu da hamadar Sahara wacce ta samu 'yanci daga mulkin mallaka kuma hakan ya zo da wani nauyi na yin hidima na dindindin a matsayin madogarar ci gaban nahiyar. Ya ce duk da ɗimbin ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta amma gwamnatinsa na yin duk mai yiwuwa don magance matsalolin da ke addabar al'umma a halin yanzu. Ya ce gwamnatinsa ta ƙaddamar da matakan kasafin kuɗi da yawa don taimakawa wajen kawo ɗauki ga 'yan Ghana kuma ya ce yana da yaƙinin cewa na nan ba da jimawa ba za a ga gagarumin canji Bikin samun 'yancin kai daga mulkin mallaka yana zuwa ne da waiwaye da la'akari da sadaukarwa da aka yi na tsawon tarihi zuwa yanayin da ƙasar take a yanzu. Shin tsawon shekaru 66 da Ghana ta samu 'yancin kai kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa? Fayo Sali ɗan asalin Ghana ne kuma a halin yanzu ɗan majalisar birnin Portland na jihar Maine da ke Amurka ne ya ce. Ghana a mun ci gaba a domin shekaru 30 ke ga da muke constitutional government ba yi juyin mulki ba amma kuma muna da aiki da yawa da ya kamata mu yi sannan ah, mu samu shi wannan complete independent domin arziki da ake cirewa a cikin kasan ghana ghanaians ba su cin amfanin shi yadda ya kamata su ci amfanin shi haka kuma na ji ra'ayin wasu 'yan ghana kuma ga abin da suka ce ba mu cewa ba mu samu ci gaba ba sai dai in kuma ci gaban malam bahaushe ne na mai haƙon rijiya yana yin ƙasa yana cewa ya samu ci gaba to sai dai in kuma dai wannan ne akwai shi domin za mu ga da tsarin ma abubuwa suke tafiya bai kamata da a ce irin inda muka kai a ce har yanzu gun muke ba a kamata mu wuce nan fiye da ma da ake zato. Ni ban ga wancin gaban da Ghana muka samu ba. Game yau mun samu a ce mun samu Ghana ya samu kansa kenan shekara 66 har yau muna kaman gaba koma baya. Kasa wasu kasashen da muka samu independence sannan suka samu nasu ma suna sun ci gaba ya fi namu. Lura da cewa shekaru 66 wato yana da yawa. ya kamata ya zama zamana an samu ci gaba fiye da yadda ake samu a hali yanzu gwamnati ta tashi haikan ta ɗau ƙwararren manufofi na inganta wato ci gaban al'umma domin talaka ya gani a ƙasa. Har wa yau a cikin jawabinsa shugaba ado ya sanar da cewa zai gabatar da jawabi ga majalisar dokoki kan yanayin da ƙasa ke ciki a ranar Laraba takwas ga watan Maris kamar yadda sashe na sittin da bakwai na kundin tsarin mulkin ƙasa ya gindaya. Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.